تجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين بشدة قوة في القعدة إذ رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida ya dace ashirin da hudu ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar muna wannan masallaci na aliyu bin abi talib babban dodo cikin garin zariya jihar mu ta kaduna a kasar mu ta najeriya allah ta'ala ya kare mu da lafiya da zaman lafiya da halal da lafiya za ta ci muna ci gaba da karatunmu na arisala da fiqhil maliki na abu zaid al-qirawani rahimahullah wannan shi ne zamanmu na ashirin da shida insha Allah subhanahu wa ta'ala muna magana akan sifar alolar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mun yi bayani har inda muka zo an gama wanke hannuwa an yi shafan kai daga nan sai mu gangara sawaye sawayen ma mun soma bayani har mun kai da yadda za a wanke a gurje in akwai abin da ya shafi faso ko kauje a bisannu a hankali a tabbatar da cewa komi ya yi daidai an wanke an cuɗa gudun kada a shiga hukuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wailul a aqab minan na azaba na wailun ya tabbata ga duk da ba a wanke shi da kyau ba malam ya ce wa laifar ta hadidu gasli a aba'ihi salafan salafa da zai la na hu idan la mutuna ana wanke ba har sau uku shi an karar da mu ba wajibi ne sai ka wanke sau uku ba shine wallahi ka hadidu zasli a abaihi salasa salasa wanke gaɓuɓɓen mai alola uku uku ba abu ne da amri umarni wanda yake kamar yankan reza ba waninsa ba la yi jizi udunahu a ce in kai bai kai uku ba alolarka ba ta yi ba a'a Walakin a samu ma yi yaf'alu sai dai shi ne mafi yawan abin da ake aikatawa yani shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta tabbata za ka iya yin daidai ma'ana ka wanke gaɗar ka so Za ka iya wankewa sau biyu kuma za ka iya wankewa sau uku uku ya inganta imamul buhari ma ya kawo shi babi babi alwudu'u talaka marat wannan ya kawo alwudu'u marataini marataini wannan ya kawo alwudu'u maratan wahidatan duka wanda kai yayi kuma malamai Allah ya ji kansu suna cewa ba dole ba ne sai kowanne ka yi saifin shi bi ma'ana sai ka kuskura baki sau uku da ka zo yanka fuska sai ka wanke sau biyu ka ya yi in kuma ka jiranta bibbiyu bibbiyu haka gama ko ɗai ɗai haka gama ko uku uku uku uku haka gama duka alolarka la gubara alaihi insha Allah babu wani aibi da ya shafi alolarka sai dai malam ya ce mafi yawan dai abin da magabata ke yi uku uku kamar kana yu'ibu wanda ya zan a alolarsa ya kammala komai da komai da akalla ne zalika da mafi karancin wankewa sau uku yani ka wanke so ɗaya da kyau ya fita ko ka wanke so biyu da kyau ya fita to a jaza'ahu wannan wanki ɗayan ko biyun ya wadatar da kai ba sai kai na biyu ba ko kai na uku amma ya za a hakanar zalika idan ya kyautata wankewa, wadda yake kyautata wankewa ba na biyun ma famali ne inda ka kyautata wanke na biyu ba na uku ma dole ne da kuma ka wanke wankewa ɗaya biyu uku amma duk baka kyautata wata wasa kake yi a ba ka kake yi ba alwala ba ina fatan an fahimta malam ya ce wa laisa kullum nasi ba kowa da kowa cikin al'umma fi ihkami zalika sawa wajen kyautata wankewan suke daidai ba kamar yadda na sha faɗi wani kafarsa da kaushi wani kafarsa da taushi saboda imma dai halitta wa imma ɗabi'ar rayuwa ta sa akan ya auku halitta wani za ga Allah ya halicce shi mai ƙauje ne da faso kuma ba ƙazami ba ne kuma bai aikin wahala amma kafarsa da faso haka Allah ya halicce shi shine imma dai halitta wa imma dai kuma yanayin sana'ar mutum don mai sana'an kwaɗin ƙasa ai kaga ba zai yi ɗaya da mai sana'an zama a ofis ba a tunani na fa shi kullum ƙasar shi na cikin laka kaga ai ba ɗaya ba ne ko wajen sana'ar mai kama da ita ɗan gona ne duk da dai an zamanantar da gonar ko na ma ga masu kwaɗin siminti sun zamanantar da shi maimakon su ɗaura buhu yanzu suna sa takalmi mai zurfi ne fita aikinsu ba abin da ya dame su su fitar da ƙafafuwan kam siminti ba zai ci ba ai kaga an ci gaba ko ala kulli halin ko ma dai yaya ne kowane mutum yakan ɗauki hukuncinsa ne gwargwadon halittar da Allah yi masa ko ɗabi'ar rayuwa da ya samu kansa a ciki وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya kama جمالا يكامنا yace hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda'a wanda yayi alola فأحسن الوضوء يتوتك ألو لك يتوتك ويبر جبر جسلم وعبا ثم رفع طارته إلى السماء فمن يدد كيف يدو جسما فقال يتي أشهد أن لا إله إلا الله na shaida na yi amanna na miƙa wuya babu wanda ya cancanci bauta ta gaskiya mai kyakkyawan sakamako sai Allah wahdahu shi kadai jalla jalaluhu la sharikala ba shi da wanda za a haɗa a bauta masu yasa wanda ya haɗa wani da Allah in ba ya tuba ya jama ba zai dawwama a jahannama wanda ya bauta ma wani ba Allah ba in ba ya tuba ya jaha ba shi ma zai dawwama a jahannama don haka wahadahu ne la sharika lahu wa ashhadu kuma ina shaida anna muhammadan lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abduhu wa rasulu bawansa ne kuma manzansa ne kaga wannan shine rukuni na biyu na kalmar shahada ashhadu an ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam da za ka yi ɗaya ka ƙi yin ɗaya to baka zama musulmi ba domin bauta ba a yi sai ga Allah shi kadai ba a bauta ma Allah shi kadai sai da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana da abinda bai kawo mana ba in aka bauta ma Allah da wannan abu to hallaka ce ɓata ce kuma makomanta jahannama ta zan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bid'a bid'a annabi yana hutuba kullum yana gaya mana inna khaira ko ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار saboda haka duk abin da sunan bautar Allah ka kage shi ko wani ya kaga kai kuma ka aikata kana wai bauta ma Allah ne kuma wani ne ya kago abin ya ce addini ba addini ba ko kai ka kago ka ce addini ba addini ba to kun ji bata ce zalla bata kuma makoman mai yin ta gidan wuta Allah shi kare mu to idan ka yi wannan addu'a futihat lahu abwabul janna Allahu akbar za a buɗe maka ƙofofin gidan aljanna gaba ɗaya gaba ɗaya الثمانية guda takwas رف يدخل min ayyaha sha'a mai addu'an nan ya shiga ta inda yake so ta ji ku? wato ba abin da za ka bauta ma Allah da shi ka samu gwaggwaɓar lada fiye da abin da Allah ya wajabta maka kamar yadda ya zo ma a hadisi ne fama ta kan ba abdi bishai أحب إلي مما افترضته عليه bawana ba zai taɓa kusantuwa da rahamata ta ta wani aiki wanda na fi so fiye da abin da na tilasta mishi da yi ba in wani abu ne aka ce falalar shekara na natila ne to ka sani ko kusa da na dole bai yi ba misali annabi ya ce haka a alfaj khairun min ad-dunya wa ma kai raka'a biyu na nafila in alfijir ya fito kafin asubahi sakamakon da Allah zai baka ya fi duniya da abin da ke cikinta duk wannan falalar da wannan lagwadar ko kusa da raka'a biyu na asubahi ba su yi ba an gani saboda ta zahi Allah ya farzanta maka wannan ko yana cikin wazaib abubuwan da ake kwaɗayin lada in an muhimmi ne domin ko zariya da mutanen zariya da dabbobin zariya da duk arzikin zariya aka ce za a baka ba na tsammanin za ka faka balantana duniya da abin da ke cikin duniya wanda Allah kawai ya sani Hmm? Allah wa Islam ke Allah ta kama mana imani. Kuke hallahu abuwa gulgen na ke tsamani ya tuya da kulumin ayi hasha, ka kuluma, wanda ya alola ya kyautata alola a kashi. A gashi ɗan ya san wannan, don haka zai ta ƙoƙari ya hana ka kyautata a lula. don kaka isa da wannan falalar sai sa wani yana zuba ruwa bai masan inda yake zubawa ba yana shafe laha karke ya tashi da lam'a kaga matsala ya faru kana ta ce daga kansa zuwa sama ya dubi sama to daga ya tsafa ko akwai wanda ya taba kamantawa ba a daga yatsa ba a daga yatsa suna ba su zo da tsaga yatsa ba duk da na taba karantawa a yan littafin nan ta'alimu salati kila wani ma ya karanta amma hakikatan sunna ba ta zo da daga yatsa ba haka yin kana daga yatsa ka daina eh shine na ce in mutum na daga yatsa ya daina وقد abin بعض a akwai cikin magabata wanda ya ce ana son ka kama an yi kula da isar lodo in an gama alola aka yi wannan addu'ar mutum ya ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin ya Allah ka sa ni cikin bayinka masu yawan tuba masu yawan nadama ko da ba su yi laifi ba su suna ganin su masu laifi ne at-tawwab kathiru tawbati an gane mubalaga ce ta'ib mai tuba tawwab mai yawan tuba sai zauna astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah aga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma na ya akalla yakan yi sau ɗari kuma karga faran lahu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma akhar. shi wanda Allah ya gafata masa laifinsa in ma ya yi kai in ma zai yi nan gaba Allah ya ba shi garanti na ya maka. amma a yini yana fari sau ɗari yana tuba sau ɗari sadaka Allah wa a tube kuma dare ya yi ya tsaya har kafarsa ta kumbura yana sallah وما الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه وعتل القرآن تمثيلا training Allah yake masa kasan in ka shiga soja military training ai daban yake ko yawwa yanzu a tsoma ka a ruwan kankara na jiham kai kaman za ka san da kaman kifin nan na kwali ka fito kuma a ce za a yi maka aski da kwalaba eh? ana horonka ne saboda duk inda wahala yake ka jure kada ka gajiya ko shine aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam inna sanulqi alayka qawlan thaqila yawa saboda zamu baka umarni ka karantar da duniya to ba karamin aiki bane gidanka ma sai ya nemi ya gagare ka kana tukka ana kwancewa ko ba haka ba ne na duniya da akamali ha ai kaga babban aiki ne ya sa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake kowa ƙwazo ko jihadi aka je wani abu ya gagara shi ake kira ya zo ya maganin abin ba ku san da ake haka ramin khandaq gazwatul ahzab hmm. duk sanda aka zo wajen dutse ko marmara ta gagari kundila sai a ce ya rasulallahi nan ya ki kasuwa ya ce ku bani kwalban hmm? ku ba shi ke fasawa daga cikin lokutan nema da aka zo wani kadarin dutse ya ke fasuwa suka ke mara rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya daddage ya kirke shi ya tashi wuta ya tashi ya ce to alhishirinsu Allah ya yi mana albishir mun ci kumawa yaƙi kaji fa ana ahzab tattaruwan ƙungiyoyin kafirai sun yi ƙawance sun zo za su gama da su a daidai wannan lokacin yake ta mun ciwa ne yaƙi da ya sake ɗagawa ya sama ya watse ga fashe ce alhamdulillah farisa sama mun gama da ita yanzu kamar ka ce ne da rasha a ce najeriya ce rugu da ita an gane ai to haka abin yake haka abin yake ɗan ba don Allah ya ce na asirin yahuda wannan ba ai bai yi mun allantar da su Allah ya mun allantar da su an daɗe ana cewa ko jarida take karanta a ɗakin ka suna gani ko ba haka bane kuma abin da aka yi ko kuwa kenan abin da aka yi kuwa kenan amma yau ina sai da shi jama'an gaza sun shiga ƙasansu sun kai masu farmaki sun so ƙeyan tuli yanzu don haukan da isra'ila ke yi a gaza sun mata ina bursunoninsu suke don suna biyu har an ji me yasa ba su je inda suke ba su ɗebo kuma an yanyi sai su fito da wani kuce kun gan shi ya masu jawabi ba ya kanta kenan ba ina ina suke mahalam fatawakkal alal hayyin allazi la yamut ka dogara ga Allah ka huta Allah allazi ya'aka hina taqumu kuma. ce ta Allah wa taqallubuka sajidin Allah wanda yake ganin ka duk motsinka da tara kainanka da kai wanka da komowanka wannan sifa ce ta ubangiji amma da muka rika ba waɗannan annan wajani min almutatahhirin ya Allah ka sanya ni cikin bayi masu tsarki masu tsarki masu yin tsarki matuƙa Ah. Allah yana son masu tsarki hmm. kun na tsarkin tauhidi ya yi shi ne ma asali komin tsabtanka in ba tauhidi a zuciya ainihin jasa ne innamal mushrikuna najisun ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ai babban tsarki na zuciya taharatul qulub to kuma sai na jiki da tufa da mahalli ya amfani ba da wannan ba ba zai amfani mai ita ba Allah shi kare wa yajibu alaihi an ya'amala amalan wudu'i wajibi ne ga wanda duk zai yi alola ya aikata alolarsa ihtisaban lillahi ta'ala yana mai neman sakamako daga Allah jalla jalalu kila wani ya tashi bari yi alola kuwa ya dame ni a kafa kaga zai zai wanke kuwa ne an gani zai wanke kuwa ne a'a ko ma da ƙoran a ƙafa ko taɓo ko ma menene niyyar ka tattafi kan ibada wanda kake neman sakamakon daga Allah jalla jalalu domin innamal a'malu bin niyyat qabulaha wa sihhatuha wa jazaa'uha muta'alliqun bi niyyatil fa'ili yawa ta inganta a ansa a ba da kyakkyawan sakamako yana da alaƙa da manufan mai yi shi yasa ya kaga aya tuhacin laili subhana wa ta'ala yake cewa inna sa'yakum la shakka aiki yana iya zama su'an shi daya amma kuma a bambanta wajen manufa a bambanta wajen manufa duba ba muna karatu ba me manufa na wajen karatu da karantarwa me manufanka wajen koyo da koyarwa wanda ya nufi Allah ya samu sakamako wanda yake so ya suna kifin ya sunan shila kuma ya hasarin duniya da kiyama wanda yake son ya samu kuɗi ta hanya kila ya samu kuma ya ci duniyarsa da lahirarsa ina inna a la shatta aikin yana iya zama kala ɗaya amma a sha bambam wajen manufa sha wajen manufa اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم shi yasa ya ce ka yi alwalanka gaba ɗaya sabon lillahi ta'ala jama'a mara bihi kana yi saboda ne saboda Allah ya umarce ka ka ni da kai bayi ne muna bin umarnin mahalicin mu ka sa wannan a zuciyarka a kowane aiki ba alwala kawai ba yarju taqabbalahu kana fatan ansa ba dole ka yi a ansa ba ba ma bautan Allah ba kai gida ba a baka a ce ba a ansa ba ba an ka lamka ka eh ko ba a yi ko a yi san kwangilan ƙasan nan daga ɓarawo ne sai haɗi ne ko ka yadda ko ka yadda ko ba haka ba ne kuma kowa zai iya tafsiri za ka iya bayani in detail in kaso son zuciya in kama ba shi ɗin ba ne to abinda za a yi a dubu ɗari a ce miliyan goma kan ka bada sai ka ba kan ka sai ka bada hmm? kan ga an daina bada ɗaya bisa goma ne a yanzu ko? to kaji an ba baka kwangilin miliyan goma za ka zara miliyan ɗaya ka bada nan take sun da dala ne ma an fai shiga a kawun sa, ya fili zai toli ya ji ko? ya ji masana ba kana ce kana ciki ne ba ba duk abin da ka sani ka ana aikatawa ne kai na ba da kwangila ne ana ban kwangila ne to me ne ce kwangila kana iya kana iya ilimi akan abu ko ba ka yi eh idan ka ɗauki kuya ta ce nan ƙasa nawa za a shuka a wannan doguwar kuya idan za maka kila ko za a samu ɗan bambanci kaɗan ne ya ce maka wannan kuyan sai an samu tuje ɗari za a sawa to kaji tun makon a baka da dala za ka biya sai an daddale dama kuma ba wannan ba zai ce menene ka sauna shugaba ya ci sakatare ya ci ka gangano kuma ma'aji ya ci ganin nan har ja in ba ka bai ce kayan din ta bace da an bace ba haka ba ne ga mu da Allah sai ɓarawo a hannun babi ya Allah ya kiyaye a yasa kake ganin shi gaban ya yi wahala ba aiki ɗaya a ba da kwangilan shi sau goma amma wannan ya ciye wani ya zo ya sake badawa a cinye wani ya sake badawa a cinye ko kuma ba a gane masu cin ba eh? anya Allah ya ji ɗanna iri Sulaimanu wali yana cewa idan ban da ƙarya rashin kunya a ɗakin ka jaki ya zage ka shi ne fa ake yi kuma aike ne ne malam kamar a eh, menene angilan najeriya sai da bambanci da ruwan Zariya. kowa ya zo ruwan Zariya? kowa ya zo ruwan Zariya? Hmm? a ce gajimarin da ya hana ruwan nan mu za mu kau da shi gajimarin ya ƙi kauduwa Allah ya mawaya mu da fitina to kawai ke sa abin da ya dace yi don Allah yanzu taqabbalahu wa thawabahu kamar yadda kake fatan a ansa kuma kana fatan ka samu sakamakon bayan an amsa ce sa cikin as yana cewa da na san Allah ya anshi aiki na kwaha a rayuwa na tamannaitin mauta Allah da ne fatan in mutu a tun lokacinsa kenan ba wannan lokacin ba da ake hajaran majaran ko shiga aljannan ba ya ƙarisa abin da daga ya dace. an gane ko ce dalili kuwa Allah ta'ala yana ta inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina Allah bai an sa sai daga masu takawa duk wanda Allah ya aisha aikin shi a ayyan haka sha Allah wa aljanna za shi domin baya an sa sai aikin masu tsoronsa da kuma in haka aka an shi aikinka guda ɗaya ta tsallake ala yana cewa tilka jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya ta la hadizun akhir sakina وتطهيره من الذنوب به kuma mai alola yana fatan Allah ya tsarkake shi ban zunubansa a dalilin wannan alwala kamar yana mana ishara da sahihan hadisai da suka nuna falalan alwala cewa in ka zo ka soma wanke tafukan hannunka wannan da ke zuba yana zuba tare da Abu da haka ɗiga ruwa na ƙarfi zai ɗige ne da zunubin ka na ƙarfi aka yin ka zo kuskuren baki aka shaƙa ruwa wanke fuska ɗan taɓar gazar da kai da su sai Allah ya yafe maka aka zo wanke sawu daga nan kuma sai ka tashi ka nufi masallaci shi ma falalarsa annabi ya ce wanda ya alola a gidansa sannan ya taka zuwa masallaci to duk wani takwas da zai yi na da kafa lada in ya sauke a sauke zunubi aji a ɗaga darajarka kuma a sauke zunubinka za ka isa masallaci salin alin kamar yanzu Allah ya halicce ka mahaifiyarka ta sauke ka a duniya annabi ya ce sai sallar ka zanna kila me na kila yani ziyada na nafila tana nufin ziyada yasa in kai farali sai ta ce bari in yi nafila ai bari in ƙara akan dole an gane nafila kenan mala ma'anarsa kenan sallar ka ta zama nafila ce ta ake son ka fahimci da kwata ilal masajidi yawan tako kakka tafi zabzabzab kuma ina jawo hankalinmu ko tazu na ga wani matashi a guje wai kada liman ya dago mai samu ba da yake a waje ne sallah ne ya zo ya wuce a guje ce Allah hakimu mahangan koya da tasa amma a wajen shari'a kuskure ne in muna yi mu daina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul iqamata farhabu wa alaikumus sakinatu wal waqar fama adrabtum fasallu wa ma fatakum fa'atim in kuka ji an tada sallah ba ma jiran sallah ba ana sallan an tada ku tafi cikin natsuwan gaɓuɓɓa natsuwan zuciya duk abin da kuka samu ku sallata da liman ko da ta giya ce abin da ku cika don haka wanda ya tafi cikin natsuwa ya samu tahiya ya fi wanda ya kalla da gudu ya sami haka haka shari'a ta sa hmm? ba wuce kuma kan wata karin magana ko wa ana kalla don menene haka ba wuce ke cewa da in kula da kake so kakkan gudu zai gudu da sabit Allah ya kama masa yadda yana da gidan sama a wajen Madina suna zaune da tsaye daga cikin tabi'ai sai lokacin sallah ya yi sai suka sauko za su masallaci sai ta tafiya da shi laƙai laƙai laƙai laƙai laƙai kafin su ƙarisa ya dai me ya faru kada kai na yi haka kana ranga da kai ne an gani. ba kyale ni ni na san abin da nake yi ta san malamin makaranta akwai abin da ake ce ma class management idafatul fasali kenan suna cewa tajawwal bi basamika aksar mimma tatajawwalu bi mifilika in ka je aji ka yawo ka kasa idan ka ko ina amma ka daina yawo da sawunka kana shiga ciki za ka je na kumbule ne malam gami to ka ba shi baya amma ka tsaya ka kasa idan ginan kanalin kowa eh wani da gangabi sai ka ce ya an gane ai sai ce yaya dai me ya samu sai an kana kaza an ce musu kamar mai bacci mai gangadi ko a san da na ce yaya dai ko sai shi ma yana dudduba mutane shi ma ya fake a rubibi Allah ya dace <clears throat> ah. sai ya ce masa kafin su isa masallaci ka ga wannan tafiyar da nake ta kai lafi isire ka san dalili ya ce a da takon mu ya yawa shi yasa na da kai na ke koya maka saboda ni irin dan Allah sallallahu alaihi wa sallam mun taka da shi zuwa masallaci yayin irin wannan ya gaya mun abin da na gaya maka an gane ai saboda haka ya sa malamai suke cewa akwai yiwuwan ka ci nisan gida in fi ka nisan tabo eh in fi ka yawan tako domin ka zo zab ka haɗa tako uku maimakon uku ka yi ɗaya ni kuma ka yi ɗan ƙananan tako saboda haka idan kana kilomita ɗaya ne na tsaye da mai kaga na fi ka samu an gane kai ba sauri ina fatan za a kwata na'am eh, duk hidiman da kuke yi yanzu ana ta zo ku yi ne ba shi yasa aka sa kiran sallah biyu ba a kiran sallah biyu ne a zana ne malamai suke cewa ko a hadisi za ka samu wannan kiran farko da kiran sallah na biyu irin sallan farko ita ce ladan ke yi an gane ku. in ya tsaga muryarsa ya yi cawa mai bacci ya tashi mai wani aiki ya tashi masu fira a an karar da su irin sallah na farko kenan ana sanar da su lokacin sallah ya yi shi ne ma'anan al'aba sanarwa ne komi waktin salati an gani kiran sallah ta biyu ita ce a tsama shi kuma ilam ne na cewa to ga shi ta an soma aikin kai wanda kake masallaci kaka kama nafila wanda ma ya koma bai kulla ba ya kwance wani annabi ya ce idza uqimatus salatu fala salata illa al-maktuba wanda kuma bai shiga sahu ba kai ma zo ka zo da salat to kiran sallah na biyu kenan an fahimta ai tattali aka kira ka wancan kai wannan kuma ana gaya maka to girki ya nuna kowa ya zo a ci da shi an fahimta? <clears throat> na? a amini? a sauki a yadda zai je yadda mutane yadda zai je yadda mutane <clears throat> don haka yana da kyau wanda duk zai ya kama ya rike makabbin sauki wannan abin sifika matarkon din nan ya rike shi an sakuwa ya rike an sakuwa domin wani ba zai ankara ba bai ji kiran sallan farko ba sai ji ikama sai mazo inda duka sanarwa ne kamar yadda na ambata za ka ga a wasu littattafan hadisin ana kiransu a zana ne kiran sallah biyu yani eh, annida wal iqama eh, wa yash'iru nafsahu sannan ka yarda zuciyarka ta natsu anna zalika ta'ahubun wannan alola da kake tattali kake da tanazzufun kuma kana tsabtace kanka na jati rabbihi domin ka gana da ubangijinka yawwa don haka mukan ce kada ka taso daga karkashin mota da baƙin mai da kura da menene ka zo ka fada sahu in so samu ne ba a ce sallaka ba kai ba tun da kura da bakin mai ba na jasa ba ne amma da Allah ya ce ku zo zina takum inda kulli masjid yawwa a girmama ibada walaƙuf bai na yadaihi kuma za ka tsaya gaba ga ubangijinka ne la'ada ifa'a'izihi don ka ba da wani abu na dole da ya gabta maka walƙudu'i lahu kuma za ka ƙasƙantar da kanka ne gare shi bin ruku'i wasu joji ta hanyar yin ruku'i da yin sojada. ya Allah mafi daraja a halittan da kai mani duka ce to shi ina jirkita ta a ƙasa don girmama ka shi yasa annabi ya ce aqrabu ma ya kuni al'abdu ne rabbihi wa kuwa tsaki. an gane ai ya amalu ala ya Ya yi aikin nan duka bisa ya kiri ba wani kokanto ba ko shakka bi zalika wata hakuzin fihi kuma ya zan yana mai tsaro da kiyayewa da wannan aiki nasa an gane fa inna tamama kulli amalin bi husnin niyyati fihi kammaluwa da cikan kowane aiki da ingancinsa yana da alaƙa da kyakkyawan niyyar da aka yi a cikinsa wannan shi ne ƙarken babin alola ga babin wanka nan biye insha Allah subhanahu wata'ala kuma a wannan ƙarken babi za mu tsaya kuma kun san muna fuskantar goman farko na zulhijja don haka za mu da karatu sai bayan sallah da izinin Allah Allah nuna masu suna a baya haka ne ba wani haɗin wato cewa yake kiran sallah akan hau dan gamali saboda muryar mai kira sallah ta yi nisa yanzu akwai ansakuwa wanda in ka faɗa zai ansa kuma ya miƙa fiye da naka murya don haka sai yakan ga wasu ba sa fita wasu kuma sukan fita waje to ya abin yake ne wato aikitan ma da hawa don damalin ba wajibi ba ne amma an samu lokacin magabata haka ake yi tsaye kenan sa'annan yanzu fa malamai fahimtar ya kasari akwai waɗanda suke ganin har yanzu sun ta a fita tana nan da a yi masallatanmu lokacin da ba wannan ci gaban sosai za ka ga akwai dandamalin ladan A akalla za ta ga hawa uku ya danganta kuma da yadda aka daga shi wani za ka ga ya fi wani tsaguwa yanzu ba masallacin da za ka je ka ga wannan ma kwakwai akwai mu. in kaga dandamali to masallacin juma'a ne da liman zai hauye hudu ba hmm? wasu suna ganin haƙƙin musulmiya ta yin haka yana nan shi yasa suke fita saboda haka da wanda ya fita da wanda bai fita ba insha allahu babu matsala gwangwadon abin da mutum ya fahimta shi ke kenan babu alaikum assalam yake Allah ya kafa samu malam tambaya ce na ake yi na bashi har naira dubu takwas yau shekara takwas amma ya yi cewa yin ne ake yi na bashi har naira dubu takwas yau shekara takwas ne na to wanda ke yin nawa bashin yaro sai na je da batun bashin da magadansa a nan suka ce mani dole zan biya ah, dubu tamanin ne ba dubu takwas ba wani duba da tashin abubuwa na komai da su shi ma ya zaka ne dubu tamanin da ya kuma dubu tamanin to wannan rigiman ana yin shi da yawa a wannan zamani tabbas yana da alaka da karayyar naira kuma yana da alaƙa da yanayin yau da al'umma aka samu kai ina jin ba ina jin ba ko shekaran jiya jima'a ne ko ko shekaran jiya sai da na shiga tsakani a irin wannan shi ma dubu ashirin da uku ne shekara bakwai ana tattarna ana abin nan ya ce bai yadda a ba shi shirin da uku ba shi kuma ya ce in ya tsara ya tsara riba da shi da ya bada da shi da ya ansa duk sun ci haram ina tuna Allah ya ji kan iyayenmu akwai yan mahaifiyata gadon da suka yi na gonan kakanmu kenan na wajen uwa aka haba aka ba kowa nashi mijinta sai ya jingina fan ɗaya to bayan shekaru zuba musamman abin da aka yi ba sai magana tana son gonanta sai ɗako wanda ya bata ina fatan an fahimta lokacin ma an ya fam ne ma ba fam ba ne ta ce ya gaban wannan ya ce kudinki kenan ta ce a'a aka yi da ta yi takaddama mu muna matasa a karke dai ta ce ba za ta ansa ba in ba zai ba ta abin da ya dace ba Allah ya biya ta Allah ya isa kenan abinda aka yi kenan kuma iya sani na a haka aka tafi wato gaskiyar magana na mu ba dinari gari a wannan bangare a ɗauki naira takwas ko a gudu takwas shekara takwas da suka wuce to abinda zai saya maka ya ninninka da dubu takwas zai saya maka yanzu a'a ya ninninka da dubu takwas zai saya maka yanzu na ce ba dubu tamanin ba wannan ai su abinda su magada su gaske ne ni da nake ba ku shawara ku je ku yi sulhu dan tabbas in ka ba su dubu takwas ba ka ba su ba shi ne gaskiyar magana kyau <laughs> baka ba su kudinsu ba saboda yanayin wannan naira ba ta da tabbas ni dai ina yaro na san naira ta ji tsarkin dala daraja dalan amerika na? ne eh, biyu to ka ji ko? ta ma daga nan aka samu kalman dala saboda dala a hausa sule biyu ne ta ko? Hmm. ka gani? to yanzu ko dala ba sai ka ba da dubu da ɗari shida ko? kalama da yan dubu ka gani? yanzu in ka ɗauki naira a shekarun baya can lokacin mulkin baban gida za ta aikin haji dubu nawa ne babban kujera dubu hamsin ne wanda za a ba ka gudurin dala dubu a ɗari biyar ne mako? ƙaramar kujera dubu arba'in da ɗaya ne a wannan lokacin to abu nawa ne kudin aikin haji miliyan takwas ba za ta biya maka aikin haji ka gama komai ba ta yi ɗori ma miliyan ba ake magana miliyan sannan nawa ne guzurin da ake baka dala ɗari biyar ba alhazan zariyar har kotu sun shiga dala ɗari hudu aka ba su dala ɗari hudu an biya miliyan takwas da wani abu an ba su dala ɗari hudu harkar ibada fa

wannan lalura Allah ya kare mu da to Allah ta'ala ya raba mai wannan lalura da lalurarsa matsayin azumi ma daman ba ka yi zanganci ba ne ba ka da laifi amma in ka san kana da wannan lalura ka ɗauki waya kana waya da mace ko ka ga gari ganganci alƙama ma alhaji lafiya shugaban ɗalibai Allah ya tashi kafaɗa muna farin ciki Allah kama lafiya manta shi ne ya ba mu bayani ba kila ko manta kano fa za a dawo wata mata ta ce ina jin fitsari ta sarkace fitsari aka dawo mota aka shiga aka ci gaba da tafiya an tsaya sallah kowa ya je sallah sai mutum daya bai je ba Shi ne da sa alhaji suka bi kawo lafiya sai ta dai kwanakwani a ƙarke ya ce kaji kaji kaji matan nan batun da ta je za ta yi fitsari shi sai ya fitsarin manya aka ne alhaji a shirin iya ruwaya ina ce kwakwa ta jaje ta kwashe abin to yi gani saboda haka mai lalura irin wannan abin da ya waje ba duk wani abin da zai dan fizge shi ko da zama da matarsa ne ya nisanta idan kuma ya auko masa accidenti ne ba shi da laifi in koyi ganganci ya san yadda yake to kaga wannan ba ta azumin shi Allah ya raba mai lalura nan da lalurarsa wallahu a'lam wa alaikumus salam

abin da yake cewa sarkin ɗalibai ne yake cewa ko shugaban ɗalibai yake cewa to idan kafin mai dukiyar ya mutu mai dukiyar ya aminta tun da ba yi da shi da Allah ta'ala yana ta fa in kana zu usratin fa nazratin ila mai saha yace ne maka sauki Allah ya ba to in ma za a yi lissafin sai a yi lissafin daga ran da ba shi dan daga ran da ba shi dukiya ta koma ta magada in an samu wannan shigegen ko matsalar ina fatan an fahimta kila ya ƙanshi kudin shekara takwas kamar yadda ya zo ya magana amma da mutuwar mai dukiyar shekara uku ko hudu kuma ya yadda ya mashi sauki bari kawai Allah ya ba ka kabiya shi kenan kace shekara uku ne ko hudu ba takwas ba ko biyar ko wani abu mai kama da haka amma dai matsalar ita ce da Allah kowa ya sassauto a yi sulhu shi sulhu ba abin da kake da'awa ake maka ba a idan za a samu matsalar rikici sai a ce a yi sulhu kai abin da kake da'awa ka saki kai kuma abin da kake kaza ne kai ma ka saki a zo a haɗu a waje kaza wannan ya sauƙaƙa wancan kuma ya ɗago shi ne sulhu Allah ta yafe mana wallahu a'ala kama bana la a hajjina in na sina a ƙasana a zai hulana wali ikhwani na lalina saba kuna bil imani ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئذ من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد لما قضيت وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم آمين Thank you. الله أكبر الله أكبر